me yasa kuka yadda ku auri 'ya'yanmu a addininku mu kuma ba ku yadda mu auri 'ya'yanku ba da imani da maryam in ma ba kai imani da su ba to ba za ka zauna a musulunci ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to mu a nama addinin akwai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani amma a wannan babu a wannan babu so in ka shigo namu ya zama 3 in 1 ka haɗa uku so an je lahira wanda ya bi annabi isa bi na gaskiya ya bi injila bi na gaskiya zai tsira mu ma musulmi za mu tsira domin ma mun yadda da taura littafin mun yadda da injila littafin Allah ne mun yadda da annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne idan kuma ka shiga can za ka tsira ne saboda ka bi wato annabi musa da attaura to a musulunci mu ma in ka shiga wannan wannan din za a ba za ka yadda zama a musulunci ba sai ka yadda da annabi Musa ka yadda da attaura to amma idan za a hisabi ne kuma akan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani to waɗannan guda biyun duk sun faɗi zaka yace kuma ka tambaye su in haka ne ko ba haka bane suka ce haka ne mu ya hada uku ba za ka yi musulunci ba sai ka yadda da dukkan annabawa ba za ka yi musulunci ba sai ka yadda da dukkan manzanni ba za ka yi imani sai ka yadda da dukkan littattafai da haka matsalar ba tamu Ta tasu ce shi sa wani eh, yi tambaya wa wani babban malami da ya je ƙasar turai wa'azi yace ina da tambayoyi tambaya ta farko me yasa kuke ba mace gado ɗaya ku ba namiji biyu ai equality me ne ake kiransa eh gender equality ana son a daidai wa daida a raba daidai da ku kuma gashi kuna ba wa namiji biyu ku ba mace ɗaya ba na amsa na biyu me yasa kuka yadda ku auri 'ya'yanmu a addininku mu kuma ku yadda mu auri 'ya'yanku ba wanda ai ba balance kamata ya yadda za ka je gidan ahalil kitab ka auro yasa shi ma kitab in ya zo gidanka ka ba shi yarka ce to me yasa ba kwa haka to in kai ne ya ci amsa za ka bayar sai ce abu ne mai sauki ice ba za ka gane musulunci ya yi wa mace adalci da ya ce a bata ɗaya ba sai ka haɗa da nafaka sai ka haɗa da sadaki sai ka ɗauka da ɗaukan nauyinta shi musulunci ga baki ɗaya nauyin mace yana kan namiji kaf cinta shanta da suturarta da maganinta da iliminta da walwalarta kai hadda ba ta kariya ma kai in aka kashe kama kana kare ta kai shahada wannan ko yana kan babanta idan tana karama yana kan mijinta idan ta yi aure yana kan 'ya'yanta idan sun tsufa su da aka Allah bai batta a tozarci a hali uku ba idan namiji ya karɓi biyu mace ta karɓi ɗaya in an zo aure ya ake yi ke ba da sadaki namiji Wa ke yin lefe namiji Wa ke siyan gida ko ya kama gida namiji Wa ke biyan kudin wuta da kudin ruwa namiji Wa ke siyo ragon suna in an je asibiti bil din wa ake kawowa in masu wuta sun kawo bil din wa suke turowa masu ruwa wa suke kawo bil din na'am in an je makaranta wa ake kawo kudin makarantar in sallah ta zo wa ake jira ya ɗinki idan tukunya an dora ta akan sanwa wa ake jira kashin kafa da za a zuba a ciki wa ake jira ya yoce fa ne to to saboda haka sai aka ce a bashi biyu ita mace tana ci da kanta in tana da uba tana ci da kanta in tana da miji tana ci da kanta in ta tsufa tana da 'ya'ya nauyin ci da ita da sha da ita da mata tufafi da kayan kwalliyarta da kayan tsaftarta da sikuritinta da iliminta da lafiyarta da tsaranta yana kanwa in tana karama yana kanwa in ta yi aure yana kanwa in ta tsufa to ɗayan na me me za ta da ɗayan ita saboda haka da Allah ya ba mu biyun sai kuma ya ɗoro mana nauyin da ya cinye biyun gaba ɗaya ice to amma ku a ƙasarku ai abinda kuke kamar da su ma matan za su yadda misali a gwada a ce to shikenan yanzu an zo gado a baki ɗaya a ba namiji ɗaya ko a baki biyu a ba shi biyu amma wannan watan ke za ki biya kuɗin haya wata na gaba shi zai biya ke za a kawo school fees na wannan watan shi kuma biya na gaba ke za ki siyo magani wannan watan shi kuma ya siyo na gaba ke za ki kai makaranta wannan ranar shi kuma ya kai gobe wacce za ta yi da wannan? ta yi da wannan